lallai ina son tabbatar muku da cewa sarkin mubi ba guduwa ya yi ba sarkin mubi shine amirul hajj na mahajjatan bana na 2014 kuma shi ya zo ya gana ne ya yi mitin da delegation na mahajjatan bana din nan ya zo ne shekaran jiya kuma jiya ya gana da su yau ma ya gana da su gobe zai gana da su idan allah ya yarda bayan da ya ƙara ganawa da su zai koma gida babu wani abu cewa ya gudu domin abin da ke faruwa a micika da madagali domin a cikin mubi babu abin da ke faruwa kuma jama'a kawai eh, hankalinsu ya tashi ne domin an gaya musu za su shigo mubi kawai zuma da dakarun sojin najeriya na can na kokarin kwato wasu garuruwan da ke hannun yan boko haram yayin da su kuwa yan bindiga ke masar salo kamar yadda wasu da suka tsaye da suka bayyana yan boko haram ah. sun yi fakin a gidan mai suna shan mai suna waya motocinsu suna taruwa suna shan mai za su shigo bimtim gidan baje za su zo su konar eh mutane ne cika sun gudu sannan akwai wayanda suna gida yanzu a haka boko haram sun gaya musu su daina guduwan su tsoro su kamar sojojin najeriya ba za sun daina kashe mutane yanzu suna fasa shaguna su bama mutane abinci a dafa abinci a ba suna kwana a gidan mutane idan helicopter ana sauke bom sai su shiga gidajen mutane wallahi su eh, zuwa su da dada zuwa gula kuma wai da safe ya yi mana magana matan da suke wajen suna gaya mana su suke trupi wai yawanci na gwaza masu zo wai gwamna ya ce wai zai kwato garin ta suna zuwa su zo su gwace su gani wai haka ma mu mukaddashin gwamnan jihar adama honorable ahmadu umaru fintir na facen abuja inda yake ganawa da shugaban kasa goodluck jonathan game da halin da jihar suke ciki musamman ma batun yan gudun hijira ina kira gare su su zauna kowa ya hankuri bisa lokacin da muke cikin wannan halin mu mika a mu da addu'a ga ubangiji kuma na zo in ga shugaban kasa saboda in kai kuka na gare shi bisa abin da ke faruwa da jama'ar mu masu gudun hijira da sauransu da wanda ma suka ji ciwo cikin wannan halin. Kamar da yadda hukumomi ke bayyanawa fiye da mutum dubu ashirin ne yanzu haka ma suka tsere suka bar gidajensu a yankunan Madagali Micika da kuma Mobi sakamakon hare-haren da 'yan Boko Haram ke kaiwa cikin kwanakin nan. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.